jihar maraɗi ta jamhuriyar niger ta bi sahun sauran jihohi na jamhuriyar niger ɗin wajen gudanar da bikin ranar kutare ta duniya wanda ake yi a ranar 25 ga watan ɗaya na kowace shekara Duka dai ranar 25 ga watan Januwari rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tuni da masu fama da cutar kuturta a Najar Maraɗi cikin wani hali kutare suke. Sarkin kutare Malam Salifu Musa ba da amsa. Saboda wani wanda ta da abinci a suna cikin matsala. Wanda samun zo gari mun yi garauna mun yi garauna mun samu da abin da kasantar masara ta fatsi Kenan mura. Eh murawa ka samu ta hatsin da kuma na kamara. Wani shi na da da kabiru wani na da shi na da nan da ka goma. Ba ku samun tallafi ba a ce ba samun tallafi lokacin zakka an sa da alliya zakka ba da tallafi na kuɗi bangaren gwamnati ba to bangaren gwamnati mu dai har yanzu ne shiru ne kina maganar kyama ta kwana ba mu da wannan kyama su sosai da sosai yau in kan ga an kyamace mutum to shi ta kai ne yau kana da fitar kamar kyau kana al'umma kamar kyau kana da kayan ka masu arziki shi ma ne zai kyamaka albarkacin wannan rana ta masu fama da cutar danya ko kuturta ya sa na ji ta bakin malam idi adamu wani likita a danja alamomin cutar cutar kuturta ita cutar kuturta alamunta daban suke lalle tana da tambuna ga jiki amma ita al'adar tambunan ta su ne ba su shi ko ka taba babu ji a cikin tambar cutar kuturta sannan busasshe ne bacin tambuna akwai jijiyoyi sai ka ga mutum ya ce jijiyoyin shi wajen gwiwa hannu suna ciwo kuma ga rashin ƙarfi ga hannu wani ce kasala gare shi ko kuma ka ga faso ga jikin mutum wannan alamomi ne wanda suke tura mutum ya je likita domin ya ga ƙwararren likita wanda aka ma horo akan cutar kuturta shi zai gane a wannan ciwo ba na fata bane ba kesbi bane ko makero ko wani sadawar ko majiyar ko gambu amma ciwon kuturta ne sai a baka magani kyauta in mai yin shekara guda ne za a baka na shekara in nauta wata shida ne za a baka shi amma kuma kyauta ne ko ina kiran su na neman agaji sarkin kutare malam salif musa ce kuma a san mana da ba abincin sosai na an shawo ne ba shi ba to amma muna kira gwamnati da Allah da annabi ta hamla da abinci don gidaje ba ba magana gidaje saboda gidaje ba ga sunan da eh, a cikin kwano ya shekarar kuka ce mun ka kuka mun ka kuka har yanzu ba da kana ba to yau shekara talatin da uku gare su ga yadda dai hukumar kare lafiya ta duniya WHO ta bayani kasashen India da Brazil zuwa Afirka ne a kai samun cutar kutarta kuma magani kyauta ne Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar